Takardun Pandora dai su ne mafi yawan takardu da aka bankaɗo a tarihi tare da haɗin gwiwar 'yan jaridu a duniya da adadin su ya kai miliyan 11.9 waɗanda suka fito da bayanan sirri kan asusun manyan shugabannin duniya musamman harkokinsu na gabar teku wato offshore dealings. A cikin takardun da aka bankaɗo na asusun kuɗaɗen jigajigai a duniya akwai sunayen tsafi da shugabannin duniya da ke kan karagar mulki 35 sama da 'yan siyasa 330 ciki har da 'yan Najeriya da wasu jami'an gwamnati daga kasashe da yankuna 99 na duniya. Shugaban hukumar EFCC mai yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa Abdulrashid Bawa ya yi bayani a game da gayyatar Peter Obi. Eh, gaskiya ne an gayyace shi da yake dama akwai abin da muke yi a kai to yanzu faduwa ce ta zo daidai da zama aka kira shi don ya zo ya dan ƙara bamu bayani a kai. Eh kamar yadda kika sani ko duniya ta sani ishu na Pandora Papers ya fito ne daga hannun gangamin 'yan jaridu da ke da ofis a Amerika da suka tsaya suka fito da wannan suka hada da 'yan jaridun duka duniya baki daya har da kuma 'yan jaridun Najeriya suka fito da wannan. mucan gida ya danganci 'yan Najeriya da aka ce suna da gidaje da dukiyoyi a kasashen waje. Mun samu wannan rahoton kuma muna nan muna dubawa muna hadawa da abin da muka riga muka sani da kuma irin namu binciken da muke yi dama akan wayansu daga cikinsu. Masana shari'a dena na alakanta gayyatar Peter Obi lakabi da rashin bayyana dukkan kadarori da ya mallaka na ciki da wajen kasar ga kotun da'ar ma'aikata wato Code of Conduct Tribunal a lokacin da yake gwamna barista mai nasara kogo Umar fitaccen masanin shari'a ne. ta magana bayyana kadarori wanda mutum ya zaba idan muka dauki sashe na hamsin da biyu na tsarin mulkin Najeriya to wajibci ne shi tsarin mulki ya bada na cewa duk wanda aka zaba kamin ya shiga ofis ya tabbatar ya yi bayanin kadarorin shi kuma ya yi rantsuwa a kansu, kuma lokacin da zai bar ofis ya sake maimaita wannan domin akwai kwatanta a duba a gani da abin da ya shiga da shi ofis da abin da lokacin da zai fita ofis menene bambancin ya yi daidai da halaliya haƙƙin abin da yake samu na kuɗi ko bai ba kuma bayanin kadarorin nan akwai fom da ake samu akan hukumar bin da'an ma'aikata akwai code of conduct bureau da tribunal act wanda dokar ƙasa ce a sannan sashe na cis inda hudu ya yi bayanin irin wannan kuma ga 'yan majalisa na jihohi saboda haka hamsin da biyu ya yi bayanin 'yan majalisar tarayya sashe na ɗari da tamanin da biyar ya yi bayanin wajibci ga shi kan shi gwamnan jihar an zaɓe shi sannan sashi na ɗari da arba'in kuma ya bayanin cewa shi kanshi shugaban ƙasa yana da nauyi na yayi wannan bayanin kadarorin da ya mallaka da ministocin shi da kuma eh, ambasadoji da za a naɗa da shugaban hukumomin gwamnati duk wannan yana a kansu. A yi mayar da martani ta bakin kakakinsa Valentin Obianyam a cikin wata sanarwa game da gayyatarsa da EFCC ta yi a ranar Litinin don ya bayyana a ofishinta a ranar 27 ga watan Oktoba da muke ciki. Peter Obi ya ce zai mutunta takardar gayyatar EFCC da zarar an kawo masa yana mai cewa akwai yiwuwar an tura wasikar zuwa wani tsohon adireshin ofishin sani shi yasa ba a kai gare shi ba baya ga peter obi an ambaci sunayen babban daraktar hukumar npa muhammad bello koko sanata stella oduwa gwamna atiku bagudu na jihar kebbi kwararsa na jihar osun boyega oyetola tsohon gwamnan jihar Legas bola ahmad tunubu da dai sauransu abin jira a gani ga 'yan najeriya shine sakamakon binciken halima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya